shugaban ya ce bikin da aka shirya ranar alhamis yana ɗaya daga cikin ayyukan kafafen yada labarai na wayar da kan jama'a da kuma ba matasa dama su gwada basirar da allah ya ba su ga ya kamata mu tara matasanmu wato masu wato uh, waƙoƙi da masu nishadarwa don a yi wannan uh, nishadin ga mutanen uh, mutanen da suke cikin garin kaduna daga nan sai kira ga kafafen sadarwa da sauran kamfanoni da su rika ɗaukan ɗawaniyar matasan mawaƙa daga arewa kamar yadda aka yi a kudancin ƙasar nan eh to wannan abin ka duba wato mu nan mutanen arewa an bar baya wajen irin waɗannan abubuwan kuma za ga cewa in dai kana wajen jiya za ga cewa abin da turawa suke cewa mu munan arewa muna da talent muna da matasa da Allah ya ba su wani irin baiwa na musamman shi dai wannan bukukuwa da aka shirya domin tuna da samun yancin kai shekaru hamsin da biyar da Najeriya ta yi wanda ya gudana a Crystal Garden Hotel ya samu halartar mawaƙa daga arewa wanda suka nuna basirar da Allah ya ba su Muhammad Idris labarin Liberty